كثيرها ومن يا هنا حديث حديث دنيو يتبني حديث سيدنا أبي بكر رضي الله عنه قال حين رأى زوجته أمه الآن تتميل في الصلاة التي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليسكن أطرافه لنا سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة مجلد نشدة شافي لدريب نشاه شيني فوتوكوبي ديري كان حديثي نمبر حديثي ندوبي لدري شدة لتسعين دانا عشان سلسلة الأحاديث الضعيفة مجلد نشدة شافي لدريب نشاه hadisi na dubu biyu da ɗari shida da casa'in da ɗaya malam ya kawo lafazin hadisi ya ce idan kama ahadukum fi salati falyusakkin atrafahu wa la yatamayyal tamayyul tamayyul al-yahud fa inna taskin a atraf min ba as-salah sai ce wannan hadisin da kake jin shi hadithun mawdu' hadisin kariya أتين سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة شنو هيك فوتوكوبي في دي بيجي تقول تاكن زي مكاتب يتي أخرجه أبو معين في الهدية وابن عساك في تاريخ دمشق من طريق معاوية بن يحيى الطرابلسي حدثنا الحكم بن عبد الله عن القاسم بن محمد أسماء بنت أبي بكر عن أم رومان قالت رآني أبو بكر أتمين في الصلاة فزجرني زجرا كدت أن أنصرف من صلاتي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره قال هذا مهروب آفته الحكم بن عبد الله وهو كذاب قال أبو حاتم وغيره الإمام أحمد كتو حديث ورنا الحكم بن عبد الله ذكر حديثا مذكريان ورنا مال الباني كينا هوكنشي شأكام مغانا الإمام أحمد ومكرت ضبنا تي أيكاني الباني ماشي حديث دي كتشين كتاب حمل المسائل آه، ما هو مغانا مال الباني بني تي آفته الحكم ابن عبد الله وهو كذاب كما قال أبو حاتم الرازي وقال أحمد أحاديثه كل kaga daga ci akwai wannan hadisi don yana bukatar kuna photocopy domin samun littafin zai dan yi wahala ko da browser an kasa hadisin zai baka ana ƙara karatun wancan satin wanda ka ci ɗalibai kamun hadisi ke gashi yadda aka kawo cewa hadisi ne mahuru sai to amma sai na tabbata a littafin tunda akwai littafin kaga shi ke ne zama da sabbin kuma hadisin kamar da ya kawo a farko da naka ne hadisin وقال الشيخ وعورة الرجل ما بين السرة والركبة al'auran namiji daga cibiya zuwa gwiwa mana idan mutum ya rufe daga cibiyar zuwa gwiwa shi ya sallah sallar ce la basa babu yi amma dai kuma Allah ya ce mai ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid amma sallallahu alaihi fa inna Allah ahqqu an yutazayyana lakum Allah shi ku cancanta na mai to shi ne ya tafi da daga gwiwa daga cibiya zuwa gwiwa bai ma a ruwa kama sallar shi ta ɓaci, a sallar ta yi ta ce la ba sa kullu ha aura kun ma adal wajha wal kafai. ita mace dukkan ta al'aura ne sai dai tafin hannunta da fuskanta. Wani wata matsala ce mai zaman kanta a tsakanin malamai shin fuskan mace ba al'aura ba ne ko al'aura ne shin za ta rufe fuskanta ko ba za ta rufe ba shin ya halatta ga fuskanta ko bai halatta ba wannan karatu ne da zamu jinkirta shi domin akwai bashin da yake kanmu da inna fi salati la shughla wa tukuru salatu fi sarawi makaruhi ne mutum ya salla da wannan kawai illa idza kana fawqaha shay'un idan a wannan da kona wani abu ko t-shirt ne mutum ya salla da t-shirt sallan ya yi sai dai kuma ya munanta ladabi ga al'adu ba za ka ce a sallan shi ba jama'a musamman masu sallah da shet yar kankanuwa fitet daga ta fitina ke nan fitet fitina yawa sallan ta yi amma kuma ba ya ya kamata yi gaban Allah a gaban Allah ka sa yi wannan tufafi fa inna Allah haqqu an yutazayyana lahu Allah shi fi cancanta a mai gaba don a kaga mutum yi sallah da irin wannan abin kyamani tunda ba kama Allah a duba sannan nabi kuma kai sallah kanka babu ka cika dace kai babu da manga kai babu komai a kanka dai kanka dai ba komai hafin ras wannan abin ba ne shi ba domin al'ada ce ta wayansu ba ta ba al'ada ce ta turan yamma turawan yamma daga ga duk sai mu saba musu da kuma man tashabbaha bi qaumin wa huwa min hadisi yana da hadari kuma hadisi ne ingantacce akwai littafi sukutun da aka yi haka masu sunan littafi ke man tashabbaha bi qaumin wa huwa min lalle lalle a duka saba musu wajen musu hikiman asura ke nan da tasuwa to garin kai tasuwa karo kai asura. sannan kuma kana kokarin kwaikwayo da su a cikin wasu abubuwa azumin bai bada ma'ana ba ko kaɗan domin ma'anan shi ne ka saba musu kuma kana cikin azumin kuma kana kwaikwayo da su to ga samari ne da ku to yace ma bayani ta wannan albaya amma ba albayan ta an da البيان أنا بياني يعني أن حد hadda حد عورة المرأة جسدها ce iyakacin al'auran mace, جسدها كلها dukkan jikinta gaba daya kaga kenan har kafarta al'aura ne dole sai ta rufe kafa ne wajhaha wa kaffaiha banda dai fuska banda hannu wannan shi ma matsala ne da dole sai an karatu mai yawa musamman hukuncin sanya niqab shi ka dole ne mace ta sa ko ba dole ba ne ina hukuncin mutum namiji ya ga fuskar mace ya halatta ko bai halatta ba sannan kuma ina dalilin cewa mace al'aura ne sai dai fuska kawai a da fuska da hannu ina ne fi kyau kenan da tsinsiyar hannun ta misali da fuskar da da tsintsiyar hannun da ina ne fi kyau fuska to yana ce ta rike tsintsiyar hannun ta kuma ta misali daga nan ne idan wuyan wuya zuwa nan zuwa nan a kaga da shi ga fuska fuska ta fi kyau to bayani ne dai sai mu jinkirta shi a wancan bayani na sallama musamman mutum yana sallama wa auratin rajuli ma baina surratihi wa rukbatayhi al'auran namiji daga cibiya zuwa gwiwa wa annahu yukrahu lirrajuli an yusalliya fi sarawin makaruhi ne abin kyama mutum ya sallah da wando kawai kaga bai ce haramun ba saboda aka kada mutum ya sallah in kaga wani gaya yana sallah daga shi sai me sai wando kawai to wannan walaysa fawqa hashay a saman kuma babu komai ya ce ya saba ma sunnar manzon Allah amma haramun ne a ya zama kafiri a yace ne hadithi Jabir radiyallahu anhu li hadithi Jabir radiyallahu anhu جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في ثوب واحد النبي صلى الله عليه وسلم يصلى cikin tufafi daya mutawashihan bihi yana bin lilligwa da shi kaga tufafi dai ma na shine kamar babban barro ke gililliba da shi babu ne Jabir bin Abdullah da zu kuma da kama da cikin kunnatul ahkam wajen gusul min al ce sun ma'ammala sai mana limanci fi zarubin mana cikin tufafi da cikin tufafi da ana yana ta mutum ya lullube da babban barko shi ke don yi sallah sallah ne a shekarar bukwari da musulun suka bauto shi wani hadithi ummi salama kuma hadithin ummu salama mana ummu musalama? ana ce salama ba salama ba as-sabiq bi riwayati abi dawud fi satr al-awra hadithin ummu salama wajen sitirci al'aura shine wanda yake nan dangane da jamba satrul aura bi ma ce qala ummu salama sa'altu rasulullah Wani ya cin as'ilatu sahaba da nabi sallallahu alaihi wasallam tambayoyin sahabbai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tusalli al-mar'atu fi dir'in wa khimarin laysa 'alayha izar ya rasulullah tambaya mutum da ta yi sallah cikin riga da lilibi amma ba ta da kwajalli ba ta ba yace idan kana bi musabiran yuwaqi buhura idan kin kasance rigar tana cikin saka babu ne ma nasiri akan sirrin sha'awa wani hadisi abu sai wanda ya kuskure sallah fi wani da laysa a saman shi kafin shi ba ko bai ma'ana da mutum idan ya gona ba ko ya yake da shi babu ne ko dan sa sirri ne ke sallah sallah ta wa hadithu qala ba sai lallai tufafi irin namu na gargajiya da kuma saba a idan mutum ya sa wando sai kuma ya kawo ta ga ya saba masu tsirin ba to ka ce shi ke na sallar shi ba sallar ta yi babu ne,sai sai dai mu a wurin wannan ba abu bane ya ya yi ga urf urf ba yadda al'ada mu take al'ada ce dai mutum ya yi ado shine dai ka sanya riga doguwa sannan kuma ka sanya wando sannan kuma ka ɗauko hula ka sa wannan shi ne al'adance ko kuma ka ɗauko babban riga ka sa ko kuma ba ka yaba wannan shi ne al'adance mai kayan mai kenan kayan wannan a takaice dangane da satrul la'aura ce to muka koma baya kafin karatun da muka fara da ma ne ke cewa wajibi ne mutum ya kasance bar magana cikin sallah in inna fi salati la shughla Lallai a cikin sallah akwai abin da ya shigartar menene ya shigartar ma'ana mutum ya shiru a cikin sallah ba tare da yana magana to wannan hadithin asali shi kada ya ce maka al-bukhari wa muslim to asalin hadithin bukhari da muslim ya suka rawaito shi kamar da ka duba al-lu'lu wal marja fi mattafaq alayhi shaykhan Hadithi na 311 hadithin na abdullahi ibn mas'ud yace kunna نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة أفرق مسلمتي سنة مقنزة الله صلى الله عليه وسلم سلم ينا سلم فيرد علينا كما يمين مسلم سلمت وعليكم السلام فلما رجعنا من عند النجاشي فما رسكي هجرة زوا حبشة سكداو رب النجاشي أصحابة أنا أتسمي أصحابة ابن أبجر wannan taki mai na duwar da ya kasance sarki na habasha sai a ce gaja shi. kamar za ka samu kowane gari suna da irin taki da suke ba masarakunansu kamar sarki na nan sai a ce mewa wa bongo kamar can gari da nake zuwa da ramadan duk sarkin da za su yi sai sai mai wa dolo a za su yi mai dolo titin din sarauta ke nan dolo of wawa magarib ya fi nan dadewa sosai sosai domin su suna da sarki na goma sha shida ke kowa sai ya ci ne shi ya mutu kama wani sarki sarki na guda goma sha shida kuma suna da ganuwa ga garin da yake da ganuwa ba kamar da zuwa to na ja shi taifi ne a lokacin da suka da da gurin sarkin habashi ne ashama ibnu abjal kuma shi wannan ba sahabi ne saboda bai cika sharuɗin zama sahabi ba saboda bai hadu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai imani da shi kuma ya mutu kan imani amma dai bai hadu da Annabi sallallahu alaihi kuma suna lokaci ne da wannan sai a sanya shi a cikin mukhadrami mukhadram ake cewa banda sahabbai akwai mukhadram to sannan kuma akwai tabi'i to lokacin da suka dawo da gurin najashi sallamna alaihi manzo Allah na cikin sallah sai suka ce assalamu alayka ya rasulullah kaga wannan hadisi na da ana sallama ga wa ga wanda yake sallah wani wata suna ce martacci a cikin mu balam ya rudda alaina annabi sallallahu alaihi bai mai da sallama ba saboda yana cikin sallah sai ya ce inna fi salati shughla ai bayan tafiya ku a cikin sallah za akwai abin da ya shagaltar da karatun qur'ani da azkar hadithin muttafaqun alaihi ne cikin sahih bukhari sai sahih muslim da dubu al-dubu wal marjan fi muttafaqa alaihi shi tun da wannan hadithi na ibn mas'ud da ce inna fi salati shugula ko kuma inna fi salati da shugula yani an ghayriha to kaga sun ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana me yana cikin sallah to akwai irin wannan hadithan da dama da suka zo yin sallama har ga mai sallah ga ibn mas'ud na farko ce sun yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko suna mai sallama ba kada suna yi ba su ɗewa su yi wake kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai musu kamar lokacin da suka dawo daga gudun najashi sun yi mai sallama amma bai mayar ba to ga kuma bai ce me yasa kuka mun sallama ba ma'ana ba mun inkari ba amma wanda ya ma mai sallah sallama inkari sai dai kai ne ba za ka mayar mai da sallama ba sai ka kare ko kuma mai da tafi kanu kamar da zamu mu rubuta daga cikin hadisai zamu karanta kamar hadisi guda biyar ne sai kuma matsala ta ƙarshe yayin an ma sallaman ya halatta kai musafaha ko bai halatta ba hadisi na biyu daga jabir bin abdullah yace ba'athani rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin lahu wanda zaka ji yaya manzon Allah yake mai da sallama yaya kuma idan bai mai da sallama ba ya yake ba da uzuri ha ko hanzari annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki jabir fa qalaqtu thumma raja'tu wa qad qadaytuha sai naji Nabiya biya bukatar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam sai na dawo gurin Allah sallallahu alaihi wasallam sallamtu alaihi sai na mai sallama fa lam yurda alayya jabi jabir ce Allah sallallahu alaihi wasallam bai mai da sallama ba fa waqa fi qalbi man Allahu a'lamu ka sai na jona ba zuciya da Allah kawai ya sani to kaga kai ma wallahi na ma sallama baka mai mun ba wallahi ma Allah kawai ya ko ya da gani kuma duk wanda zaka mai sallama ya ki mai maka to Allah kawai zai san ka wannan mutum ya fita ne kafiri ne wannan bidiya ne ko menene zaka dai ta sake sake sosai amma dai tunda ka gane shi ga manhajin shi to duk lokacin da ka zo ko kwala mai sallama kuma karka ji komai ki assalamu alaikum wa rahmatullahi barka ne barka ne ki assalamu alaikum wa rahmatullahi kai ka ta mai sallama shi kuma ta barka ne shi to fa qultu fi nafsi yanzu sai jabir ya ta magana zuci la'alla rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajada alayya ko manzo Allah ya ji haushi na ne anni aqatu alaihi ko dan nayi jinkiri manzo da ruwa shi sa nan amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji mai mai thumma sallamtu alayhi yace assalamu alaikum wa rahmatullah falam yurd alayya annabi sallallahu alaihi wasallam bai mai mai sallama fa waqa fi qalbi ashadd min al-marrati al-ula sai abin da ya shiga ta kuma yi fi farkon sosai kai bai hajji haushi ba bai tafi ba don masallamtu alaihi kaga ko na da ba in kama mutum sallama ya ki mai mai ta mai assalamu alaikum na ce assalamu alaikum ya ce barka ne ce assalamu alaikum na ce ba barkan ka ba kaga jabir ya ce sai da ya sallama su uku sun masallamtu alaihi faradda alayya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallama fa qala sai manzo Allah ke ba bashi hanzari innama mana'ani an arudda alayka anni kuntu usalli ai abin da ya hana ni mai ma da ai sallah nake kai baka gane ba ne mana yana sallah cikin tafiya kenan shi ya gano sallah sallah da akan tabuwa shi bai fahimci sallah yake domin da a tsaye mai kaga zai fahimci ayi annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan tabuwa wa kana ala rahilatihi annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan tabuwar shi mutawajjihan ila ghairi al-qibla kuma yana fuskantar wani guri can ba al-qibla shi ma wannan hadisin ka duba al-lu'lu wal marjan fi mattafaqa alayhi shaykhan hadisi na 314 kaga hadisin nassi ne akan me sallama ga wanda yake sallah kaga kuma in an maka sallama to shikenan baka mayar ba lokacin kana sallah in kai sallama sai kai me sai ka mai da sallama shi kamar yanzu ne an turo ma da sallama a waya to ba kamar yau ba gobe sai ka gani sai kai mai wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kuma yana ga cikin sunoni da mantacci a cikin mu yawanci ma ma iya sallama cikakkiya sai dai wani mutum ya rubuta maka wai wai salam salam ko kuma aslm a wannan shirme ne ba sallama kai ba kuma Allah ba zai baka da kusisi abkhalul abkhalun nas man bakhila bis mafi rowa cikin mutane da ke rowa da sallama don nan ba a abin da yake da ka rubuta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hadisi na uku da yake nuna cewa ana sallama ga wanda yake sallah kaga shi sunnata mu ba ta sunan ba ko ta sunan ba ta sunan to ya kamata ta sunan ka wuce mutum yana sallah assalamu alaikum wa rahmatullahi sai ka wuce yanzu za baka wani ibn mas'ud hadithi da uku wannan yana cikin silsilatu al-ahadith as-sahiha namba na 998 in kana da shi in ba ka da shi kuma ko a browser ka duba kuma wani ya gagara ka zo zai nuna maka hadisi kuma yadda ta tare daga ibn mas'ud hadith radiyallahu anhu qala marartu bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli ya wuce kan sallallahu alaihi wasallam fa sallamtu alaihi kaga ya gane manzo Allah yana ne yana salla kuma yace fa sallamtu alaihi sai na mai sallama fa ashara ilayya fa annabi sallallahu alaihi wasallam sai mai ishara kamar ya amsa sallama ki akhrajahu at-tabarani bi sanadin sahih wannan kaduba sun silsilatu al-ahadith as-sahiha hadithi na 998 to ga wani hadithi ma ko da cikin bulugul garam za ka same shi a irin taban da nake da shi hadisi na 239 daga ibnu umar radiyallahu anhu ba shi ibnu umar yake cewa qultu li bilal radiyallahu anhu shi ibnu umar yake tambayan bilal kayfa ra'aita an-nabiyya sallallahu ma da mutanen madina sallama lokacin da suka mai sallama yana sallah an ji tambayin ibn umar tambayin tana dauke da mai tabbatar da cewa wanda yake sallah na mai mai yaya ka zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mayar musu shi ba yana tambaya a ana ma manzon Allah sallama yana sa ba wannan yake tambaya shi yana tambaya yanzu to yaya mayar kaga kenan sallama a generation na sahabbai ahli sunna mutum yana sallah sananne ne to sai dai mu a generation din mu shine wani ma zai ce ba bidiya ko kai dan iska ne ko ka zo da sabon karatu ko wani irin karatu ne wanda tana rikitar da mutane za ka ji maganganu da banda gama duk abin da za ka faɗa ka je ka faɗa tunda dai akwai usul a cikin cikin sayin ka ga baka isa ba akwai a sayin musulun baka isa ba al-lulu darja baka isa ba sannan kuma shi a musnad imamu ahmad a sunan abi dawud sunan tirmidhi kaga shi kenan duk abin da mutum zai faɗa yanzu ya je faɗa ok su sahabban da suke manzan Allah suna son su rikitar da manzan Allah ke ku? eh ka ba mu amsa ba su sahabbai da suke manzan Allah sallama suna son su rikitar da manzan Allah ke ko to kai ma yanzu an maka ana so a rikitar da kai nan? wannan ba da fara tambayoyi kafin shi ya fara nashi domin na san wani zai zo nan ne kawai ba dan wani abu ba sai dan me ya dauki rahoto akwai yan rahoto kafin ka faɗa mu abin da zaka faɗa to manzon Allah an mai sallama kuma Allah ce la karkana lakum fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya kai wannan aya eh amma ba ga kowa ba ma liman kana yaqullaha wal yawmal akhir wa ma kana Allah kadira to ba wani muskila ne da zaka ce a rikitar da mutane ne ne karatu ina nan cikin usul bukhari da muslim da shashin sunan to tambayi ibnu umar an gane ta yaya kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mai da mutanen lokacin da suka mai sallama yana sallah qala yaqulu hakaza sai ce na ga haka wa basata kaffahu don ka duba wasu da tije mai mafiyancin kuma sallama kuna ne sai sai su ya gaba wa basa ta kafa wa shi akwai asali ne hadithin ibn umar yana da cikin muslim ahmad da kuma sunan abi dawud da sunan tirmidhi wa sahahahu kamar da sun bulugul maram min adillati da ahkam kaga hadithin wa sahahahu shi ma ibn hajar ya fi kowa ina ne a musnad na imamu ahmad da sunan abi dawud da sunan atimidi in ma bara kai da bulugul mara kan batu aje shi a gefe ba za ka yi da musnad ba ba za ka yi da sunan abi dawud ba ba za ka yi da sunan atimidi ba to kaga kenan in mutum ba zai wannan ba ya zama dan san zuciya kuma duk lokacin da mutum ya zama dan san zuciya ya halaka annabi sallallahu alaihi wasallam muhlika wallahi abubuwa guda suna halakarwa شرك مطاع وهوى متبع وإيجاب المرء بنفسه tsantsar rowa na zuciya da kuma bin san zuciya ƙaro-ƙaro ga abu kana gani filla-filla ka ce a gaskiya kai ka zaka san zuciya na halakar da mutum wa ijabul mar'i bi nafsi da kuma mutum ya dinga cewa shi ma shi ne ai ni karatu a kai san da wannan ya hallaka musamman cewa ana da wani program a masallaci an gaji katti sun zo sun tattara da sai kuma ga usa ne zai kuma ya ce malam kuma kamar ni ka ce ko ba ka sani ba kaga yanzu mutum yana jin cewa shi shi ne ko kuma ce ma ke wajen zaka Allah ko ka samu kuɗi can abu a waje ka zama domin ka je kai kai ne shikenan ka halaka har ka fara fara da gaji babu kyau in ya ce ko ma to wajen zaka Allah ko kada ma ka ce kai ne wani dan kace ni ne wani ijabul eh, mari bi nafsihi to hadisi na biyar daga aqabun yasa daga abi sa'id da fatan muna bibiyan hadisan idan mun samu hadisi biyu nawa ibnu mas'ud to sannan kuma mun samu hadisi ibnu umar da ya tambayi wa bilal to sannan ga hadisin aqabun yasa daga abu sa'id al-khudri kaji nassin hadisin ce anna rajulan sallama ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi salam wani mutum ne zo ya sa manzo Allah sallallahu alaihi sai kwana bai sallama domin haƙƙi ne na musulmi akan musulmi idan la tintahu sallima alaihi ka haɗu da shi kai fada mai sallama kaga ko yana sallah ne ke ko fitsari yake yi in ka haɗu da shi ka mai sallama amma sai dai shi a lokacin ba zai mai ba zai mayar maka da sallama ba kamar yadda ibnu umar yake cewa wani mutum ya wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruwa ya buru fa sallama alaihi daga su generation sahabbai bayan da muke tunani ba sun wuce wurin ya wuce manzon Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam fasari fa sallama alaihi sai kwada manzon Allah sallama assalamu alaikum wa rahmatullah amma fa lam yurd alaihi shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai bai da sallama imam muslim ya rawaito da abu awana da abu da abu da tirmidhi sahahahu wa nasari ko majah sannan kuma irin hadithin yin sallama ga wanda ke har in kauce shi na fitsari za ka bi sallama akwai hadithin al-muhajir ibn qunfu a cikin hadithin ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya kudu fa sallama alaihi ka ji ko sallama alaihi sai mai sallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya yurda alaihi shi kuma bai mai da sallaman ba hatta tawadda har sai dai alwala to sallaman ta isfiya kenan ba ta yi ba in baka mayar ba a lokacin to lokacin da ka samu dama sai ka mayar kamar kana shan ruwa sai aka ma sallama kana kwalkwal kwalkwal kwalkwal kwalkwal din yake kare ya ce assalamu alaikum don kai nishi ka dawar kai ras sosai sai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah wani zai dauka kamar sallama ta isri an ba mai da ita ta dare a'a da duba sai dai alwala ma sun ma'tabara ilayhi shi kai malam kai hakuri inni karitu an adkura Allah azza wa jalla illa ala quhurin wala ala sahara ki kai hakuri ba na son ambata Allah ne sai ina kan tsarki da duba sunan Abi wani hadisi da 17 duka yana rubuce ne jama'a. wa sahahu al-hakim wa dhahabi wa an-nawawi ka duba irwaul ghalib in kana da shi fi takhrij ahadith manar as-sabil a juz'in farko shafi na 92 namba hadisi na 54 wannan ga dalibai ilimi kenan kawai ne sai duba to kaga kenan har mutum yana fitsari ma ana mai in yana sallah ma haka wani mutum ya zai zama annabi sallah alaihi yana sallah sai ya kwada ma sallah, sallallahu alaihi sallah. faradda da nabiyu sallah wasallam bi ishara amma annabi sallah, alaihi sai mai yadda sallama da nuni da ishara ma sallama ma lahu annabi sallallahu sallah, wasallam da annabi sallah, alaihi wasallam sallama sai ke fahimtar da shi inna kunna nabdu salama fi salatina da da farko in mutum ya sallama muna sallah muna mai mai to fa amma fa nuhina an zalik sai aka hana أخرجه الطهاوي الإمام الطهاوي رويته أتسين شرح معاني الآثار إن كان هذا شيء مجلد فرقو شاب إلى الذين لثلاثين إلى ستين دولار ده بزار يا رويته شيء أتسين مسند أما أنه كشف الأستار عن زوائد البزار أجزء فرقو شاب إلى الذين الله سيرمنا لتبندك أنسيوس وما سنانا kayan ka ce babu babu babu babu babu ce wallahi akwai babu to shi ke sai a da littafin amma practical shafi na 268 nomban hadisi na 554 domin matsala ce da take ka ji mutane suna ta fafatu shi za ke karanta kowanne kowane abu da ne da nomban shi ka dai kawai ka ce babu sai a ce wallahi akwai kai ka ce babu kuma ce akwai kuma a kawo littafin a tabbatar kaga almasbidu muqaddamun ala nafi sannan mal albani a cikin silsilatul ahadith sahiha ya ce hadisi ne hasan wa qala muhammad nasirin albani rahimahullahu ta'ala a karkashin hadisi na 999 yace wa fil hadisi dilalatun sariha a wayannan hadisan suna nuna maka a bayyane karo-karo an na radda salami minal musalli lafzan kana mashru'an fi awwal al-islam fi makkah a farkon musulunci ana mayar da sallama da baki kuma suna sallama assalamu alaikum wa rahmatullah ce wa alaikum assalam wa rahmatullah thumma nusika ila raddihi bil isharati fil madina to sai aka bude wannan hukuncin sai dawo da ishara kawai to sai ma da cewa idan kana dhalika kadhalik indai haka ne al'amarin fa fihi istihbabu ilqa'i salami ala al-musallin mustahabbi ne in ka zo ka wuce mai sallah ka mai sallama li iqrarihi sallallahu alaihi wasallam ibn mas'ud ala liqa'i domin ibn mas'ud ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma Allah sallallahu alaihi wasallam ce me yasa kai ba kama aqarra ala dhalika ghayruhu kamar yadda kuma sahabbai da dama suna mai sallama bai ce kar kai kai kai ka fara mimman kadu yusallimuna alaihi wa huwa yusallim jama'a da yawa da suke mai sallama kuma yana cin sallama to sai ma ne ce wa fi dalika ahadithun kathiratun ma'rufatun min turuqin mukhtalifa kai ya takaita ma magana ce akwai hadisai masu yawa yawa yanzu da iya ka maka guda biyar amma ma ne ce fihi ahadithun kathira akwai hadisai masu dimbin yawa kuma min turuqin mukhtalifa hanyoyi daban-daban wa hiya mukharraja fi ghairi ma mawdu sannan wannan an fitar da su ba guri ne ba guri ba guri gurare daban-daban sai ma da ya ci gaba da cewa wa ala zalika ku ji wannan magana ta malalgani fa ala ansari sunna fa ala ansari sunna at-tamassuk biha mabiya sunna masu taimaka ma sunna domin kaga kungiyoyin daban-daban mu a Najeriya muna da jama'a jama'atu izalatul bid'a har yanzu muna faman gusar da bidiyoyi har yanzu ba a gama kusan da bidiyoyin ba tukuna na Najeriya eh har yanzu ma wasu gurare da ka samu su sun gama kusa ansarus sunna kawai ansarus sunna a ah, wai su gurare kuma me gama a Nijar me suke da shi ihya sunna ra'ayin da sunna domin kuma muna da izalatul bid'a ne na har yanzu muna boxing boxing da bid'a ne a ce bid'a ne sai wallahi tallahi sunna ce har ma yi ka zaɓin baki a kan bidiya ce sunna ce kuma ce yana da dalilai to har zama ne muna buge buge ne da su jama'a ce fa ala ansari sunna ga masu mun bin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam da aka zama sunnan manzo Allah at-tamassuku biha ko da wannan sunna ce to wannan ahli sunnan ne ma zai fara cewa ai kai dan ta da zaure tsayi ne to kaga ba da shi yake muke da shi ba min ansari sunna ba ne min ansari bid'a talaffufu fi tablighiha sannan kuma kai a hankali wajen isarwa kaga yanzu ba kawai ba kawai na ka maka sai da karatu ya zo yi. inna fi salati la shughla to hadisin ibn mas'ud ne me yasa Allah ya faɗi wannan saboda ya mai sallama kuma bai bayar ba to kaga akwai relationship sosai to kai taushi sosai wajen isar da sunna domin kanka je wani masallaci ka ce lalle zaka karanta musu irin wannan karatu sai ka sha duka ko a ruwa na idan ka ce a wuri na kaji sai ka sha duka to sai ka samu wurin da suka fahimci sunan to za ka isar musu da wannan kuma wallahi ba za su maka jariya wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum khiyaratu min amri kaga inna ma kana qawlul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi yahkumu bainahum asalin ahlus sunna kama yaqulu samina wa mutane suna gaba da abin da ba sani ka duba sunoni wata sunnan yana wallahi wani zuwa sanna kuma za ce shi ne shugaban majalisar reshe kaza shugaban majalisar kaza shugaban majalisar kaza amma wallahi yana ba karatun shi bai kai gurin ba wallahi yana ba karatun bai sai ya ji ne a kasa ɗin wani sannan sai ya bincika ba lokacin sai ya gane gurin an sha fama da irin su shek jafar rahimahullah ta'ala zai zo ya zauna ya karatu mai kyau sai kuma mutum ya sai kasa jin ba zai yi ji a bayyana ba sai dai a je a koye a koye wallahi suke jin karatu har Allah dai zai bayyana komai da komai ah, to kaga mu yara ne kanana kanana abinda aka masu barayi mana ba ko abinda aka musu can can ya kasance su sun yi hakuri da wani amma in yara yara ka ga su za ka sace ma babu fibra ba experience in kai ta kado ne shi ma yaro ma kado bara eh, amma su suna da experience in mutum ya kado bara sai a kula da shi kula da shi akwai lokacin da Allah zai bayyana komai Allahu akbar to mutane suna suna adawa da abin da ba sani ba to kaga kai karka dauki wannan abin da baka sani ba an ga maka sunna ce shikenan sami'na wa sai dai kana so to a ina aka ce wannan yau kaga ahlus sunna ce amma ba bare taba ji da sunnan manzon Allah ko kuma yana gaba da wanda zai ce mai manzon Allah ya ce ba sai ma ne ce wala siyama ahlul ahwa'i wal bid'i minhum musamman ma ɗan bin san zuciya da ɗan bidiya duk abin da aka kawo musu in dai ba shehin su ya faɗa ba a fatta kawai hmm? to kaga ɗan bidiya kenan amma ahlus sunna ba ana ce mai manzan Allah ya faɗa shi kenan ya yi lafi da amuru salimu lillahi wani rasuli da da'aku da mamuni wannan hadithai kenan a takaice na me na sallama ga wanda yake sallama da ko ta matsala kuma ita ce mai musafahatin musalli to ya halatta to tun da an ma sallama to ya halatta ka yi musafa ko bai halatta ba domin abin da ya sa na ce zan karanta maka kada ka je wani guri kaga wani ya ma wani sallama yana sallah ka ce mai jahilin banza ka ce mai daƙiƙi kai a garin ku haka ake yi eh, shi za ke karanta wannan domin wallahi za ka yi zuwa wani ƙauye can kuma ka ga wani ya tabbata wannan sunan kuma ka mai inkari ka ce shi ba ƙauye ne alhali kai ne ko shi ne ba ƙauye ni na sun nomi da yawa can ƙauye ana yi ah, to kai kuma daga birni daga nan za ka ce ba a yi kuma a can kawai sai su zazzage maka ruwan hadithi ce wallahi ana yi hadithi cikin bukhari cikin muslim don ba kaza don ba kaza daga kai kana tutiya kai dan jos ne kai menene sai ka zama kai ne ba kauye a gaban wanda yake zaman kauye inda hmm? shi ba ba kauye bane yana zaman ina kauye kai da kake birnin kai ne ba kauye to yana karanta wannan ne dan karka je kauye ka zama ba kauye domin da yake cewa wahiya wa in lam tarid an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma alimtu iya karatun da ya gaskiya bai san wai manzan Allah ya musafaha yana sallah Ta bai ce fi ma alimtu bai ce gaba ɗaya kakan babu ba iya sane shi bai ce fala dalila ala Labis sala amma babu wani dalili akan cewa to in kai haka din sallar ka ta bashi saboda mai li annaha amalun ƙwali aiki ne dan kankani a sallah to kaga in ka dauko babin aiki ne karami a sallah karamin aiki baya ba da sallah لا سيما وقد فعلها من عبد الله بن عباس musamman ma shi sabon manzan Allah kuma dan babban manzan Allah Abdullahi ibn Abbas yayi yayi musafaha ina cin sallah fa qala Ata ibn Abi Rabah dalibin shi Ata yake cewa anna rajulan sallama ala ibn Abbas wa huwa fi salah wani mutum ne ya sallama kaji ko har generation na tabi'ai ma sun san hukunci mai. mu ne dai abin ba kowa gurin mu ahli sunna ƙarshen zamani amma asal asalin asalin asalin ahli sunna farko wannan ba wani bakon abu ne a shi kaga generation na sahabbai sun san ana sallama ko to generation na tabi'i ma sun san ana sallama ga wanda yake sallah sannan wanda yake karatun hadisi ma ya san haka din wanda duk da ce yana karatun wani abu daban shi ne ya ce a ba ba ka ka ka ka ka matukan dai kana karatun hadisan manzo Allah ka yi cin karo da wannan abu wani mutum ya zo ya sallama ga ibnu abbas wa huwa fi salat fa akhadha bi yadihi wa safahahu wa ghamaza yadahu sai kama hannun shi musafa sannan ya shige shi kuma ya ci gaba da sallar shi ne ce anan zaka samu wannan hadisi akhrajahu ibnu abi shayba ibnu abi shayba na littafi al-musannaf da imam al-baihaqi a cikin as-sunan al-kubra da isnadaini bi isnadaini an ata ahaduhuma sahihun wal akhar kulluhum thiqat rijal ash-shaykhayn dukkan su marawaitan imam al-bukhari ne da muslim dai eh, akwai dan mushila dan kankani akwai al'anatu habib ibn abi thabit shi habib yace anni me gon ce samitu wannan kana da silsilatul ahadith ad-da'ifa domin dan talikin ya ya aikace aikace akwai silsilatu al-ahadith as-sahiha daban take kusan mujalladi goma sha to sannan kuma akwai silsilatu al-ahadith ad-da'ifa ita ma kamar goma sha yanzu dai wannan da'ifa yana da kaman guda goma sha ɗaya hmm? ba ta gama fitowa ba kenan tana kan fitowa kusan mujalladi goma sha ɗaya to sannan wancan ita ma kusan mujalladi goma sha to ya kake gani kenan yanzu wannan kawai 11 plus 11 yana da mujalladi ashirin ne banda wanda suka fito ban sani ba to banda za su zo kamar irwa mu gani mujalladi tara 22 plus 9 nawa kenan za ka volume 31 banda kamar littafin sahihu targhib wa tarhib volume guda biyar ne 31 plus 5 ya zama nawa nan 36 to ka hada da sahihul jami'u sagir da da'iful jami'u sagir volume 3 ne ya zama nawa nan. 39 to ɗauko guda ɗaya zai zama 40 kamar wanne ke nan tamamul minna fi tarihi ala fikri sunna kaga yanzu kawai yayi mujalladi 40 to ya kake gani kai mujalladi ne kai wannan ya fi karfin yaro Allah ya fi karfin manya ba wannan mutumin da zai mujalladi 40 a takaice kenan ba wai banda sauran ta ba to ka wani aka yi ja da shi wallahi ko ɗalibai sun fi karfin dalibai shi kanana ƙananan ke Duk ba wai dalibai shi da suka yi karatu a gurin shi ba ɗaliban ɗaliban shi wallahi sun fi karfin da suke fafatun mu domin su littafan na shi ba su da shi A gani ba su da shi to mutumin da ba shi da littafin mutum kuma ya zai yi bayani akan manhajin shi kaga ka ji tsoron Allah kan faɗa abu ka daina sabon kurewa inda za ka aiki ne sunna ce ta manzan Allah to in kaga za ka yi kai in kaga ba za ka yi ba ka kama kai shi wannan shine a takaice bayanin nan ce ina so yi dangane da inna fi salati la shughula to zai zama akwai dan sauran karatu kenan musamman akan hijabin mata da kuma fuskar mata ba can fuskar mata ba ba shi ba mana rufe fuskar mace domin ya ce almar'atu kulluha aura a ah, ma ada alwajha wal kaffayn to za mu zo mu ji sabanin malamai dangane da yaya hukuncin rufe fuskar mace wannan al'ada ne ko kuma dai addini ne sannan kuma ga wanda suke cewa boko haram in ba su daina ba wallahi da musu tsinuwa domin cin mutunci ne na sunan manzo Allah cin mutunci ne sunan manzo Allah ce wannan yana da alaka da boko haram me ma boko haram me boko haram sa shi ne boko haram daga mutum bai daina ba wallahi da mu dinga mai domin cin mutuncin sunan manzo Allah kamar yadda ka ce kai ne ka sanya nisfu sa sai a ce boko haram ne boko haram tun kafin wannan fikiran ta zo manzan Allah ya sa sannan kuma sahabban manzon Allah sun sa kamar gemu ne kawai a ga mutum ya bar gemu sai a ce mai boko haram kuma wai har tsakankanin mu muke yin wannan maganganu musulmi wani zai kasance ya ga da gemu boko haram me boko haram what is boko haram eh? to kaga mu da kanmu mushkilar take take cikin mutum to kuma za ka yi addini kai da izinin Allah ko ma me za a ce maka a ka ce ne a ce an kashe gaba to wanda ka tafi gaban Allah akan sunnar manzo Allah da izinin Allah ka samu da izinin Allah Allah ya yanke maka zunuban ka kuma wanda suke irin wannan izgilancin kuma su sani ba wallahi abin zai iya kai zuwa kafirci ba magana ce wai na wai kai haƙuri in yi haƙuri a in ka tafi zai ce a inna ma kunna na huru wani a ai wasa muke ai ka da Allah kai wal abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tabiru qad kafartum ba'da imanikum istihza'i yana kai mutum zuwa ga kafirci to ga dan kai ba ka yi sani su sake ba to kai wanda zaka sa Allah ya taimaka maka matar ka ba za ta yi sa ne hijabi ba to matar wanda za ta sa ba so sai Allah ya taimaka mata amma ka samu kai ba ka yi tilasta matan ka ta saba sannan kuma matan wani ta sa sai ga dinga yaran ka su dinga cewa dodo dodo ko a unguwannin musulmi ba ke wannan to ya Allah ba zai hada mu da bala'i ba ya Allah ba zai hada mu da musiba ba mutum ya yi kokarin ya yi sunnan manzon Allah sannan kuma ana mai izgilanci ko wannan ma kai wallahi ya isa Allah ya tuko mana bala'i da musiba tsakankanin mu musulmai tukun to zaka ji da na musulmai ne ko kuma za ka ji izgilancin kafirai wanne za ka ji da shi musulmai sun maka kafirai ma suna maka izgilanci wanne za ka ji kaga abin yana da irin wannan taimakon a kowanne yake kasa kula amma shi wannan gaskiya ya fi karfin taimakon masallaci a kowanne shi ma ɗalibi shi na shi kan miliyan ɗaya ne ba dubu ɗari ɗaya dubu ɗari tara takardar tana da hannu dubu ɗari tara ake nema saboda za a bai aikin nama dubu ɗari tara da nama a kuma ba gani ya bane in kana so nan tashi sai ka baka ka nemi bayani a na ina za ka samu yaron da yake da wannan ciwo sannan kuma za ka yi samu bayanin daga bakin shi zai ke gaya maka sai ka je ba tare da ni ba ka je ka same shi insha Allah za ka yi shi amma daga cikin bayan Allah akwai suka fara suka fara ba da nasu taimako Akwai kona a cikin yan wanzu ya ji labari ne kawai ce to ba mu ne ne da wannan masu gudun muke bukata masu zuciya da mun je gurin shi akwai wasu ɗalibai su ma da su tafi can ko nijiyar ke ko kuma cadi za su je chad ta jarabawa idan ka mai bayani su nawa ne su tara ne kuma ko kowane yaro yana iya buƙatar dubu hamsin ce dubu hamsin sai ɗaya mita a cikin ya ɗauki mutum biyar dubu ɗari biyu da hamsin ya samu gobe ko jibi a ƙarfi kuma wallahi ya ba da mutum kashi irin wannan masu kuɗi muke buƙata ba kawai gaje ka sa kuɗi a kawun sai kai yanzu kana da miliyan kaza kana da kaza kuma ka talakawa ga marasa lafiya wasu wallahi abinci wannan ba su shi ana kawo mana taimako wani lokaci ka samu wallahi sai kan mutum ya yi ciwo domin wa za ka tunkara ka da irin wannan wuraren da kuma wasu masallatai kuma wani domin su masallacin suna na amma kuma ba za su iya zuwa wurin su ya taimaka musu to kaga ku an san kuna mai kenan kuna iya taimakawa don haka samun mutum zai kawo problem ne cewa ba jama'a musulmi amma wallahi ya je wani gurin ya gani ko za a kalle shi ma za a kalle shi ba za a kalle shi ba sai to a da fi sai bi da ya kasance a rajin da shi daga cikin wannan kanin lokaci tambayoyin kuma ko wani salamu alaikum wa rahmatullah tambaya ta yi ta ce na yi sallah sai na tuna cewa ban fuskanci alkibla ba sai na juya zuwa inda alkibla ta ke na ci gaba da sallah to ya yi hukuncin sallah a tsallar ta yi mana ta yi kuma da ka yi tsallar ne ba ka fuskanta alƙibla tsallar ta yi wannan duka karatun don karanta mana shi a cikin ina sifatun salatin da biyu sun alaihi wasallam kuma ba ya zuwa karatun ki ba ana karatun sifatun salatin da biyu ana masallacin ba an gama ba tuntuni ba ka sha da shi babu tsallar ta yi da ilahi da mutanen kuma da suke tsalla suna fuskantar baitul maqdisi sunan sahabi musu shi da manzon Allah ya sallah yana fuskantar Ka'aba ko sai suka jiya suka ga tsohuwar kibla suka koma sabuwar kibla ba tare da sun sake sallah ba assalamu alaikum wa rahmatullah yake cewa mutum ne ya zo mana zaune sai bai musu sallama ba sai muka ce ka koma kai sallama sai ce ai sallama ba dole bane ba shi karatun shi kenan sallama ba dole bane manzon Sallah alaihi wasallam hadisin Abu Huraira da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito ce haqqul muslimi 'ala al-muslimi khamsun Bukhari da Muslim khamsun yace raddu salami kaga mai da sallama kenan dole ne barwa Imam Muslim haqqul muslimi 'ala al-muslimi sittu idza laqitahu fa sallim alayhi kaga mai yin sallaman dole ne mai ruwa ma dole ne ba ma shi a karatun shi ya ce sallama ba dole ba ne kuma manzo Allah ce haƙƙi sai mu ji yaya al'amarin zai kaya kudin mun san cewa kuma kana za ka fi shayin farduhu ila Allah wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wannan tambayar kamar ya zo a cikin karatun da muke wannan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masha Allah dole suka rubutu din da ka samu suna cikakken sallama idan wannan ne ko assalamu alaikum wa rahmatullah daga babu ne wannan assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na ƙarshen shi ne cika sallah mai tambayi shi anan ita ce mutum yana sallah sai aka mai sallama da zai yi amsawa ya ce wa wa alaikum salam kamar bai ji karatu ko ya zo lati a farkon musulunci shi ne ake bai da sallama amma daga ƙarshe a nan sallah sai koma mayarwa da me da ishara kawai da hannu Allah ya da akhira Allahumma اللهم إنا نجعلك في عيونهم ونعوذ بك من شرورهم صلى الله